To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a ku yi hakuri last week mun samu matsala an yi mana rasuwa ne shi sa ku gaba mu yi zo mun yi program ba. Yau muna tare da Maulana Shek Ali, Shek Ali Abdulrahman wanda ya ɗauko mana topic mai take uh, raba gaddama wanda zai ɗauki halkansa ta hudu kenan wanda shayi zai ci gaba da karatunsa mai suna raba gaddama wanda baka bi mu na ɗaya na biyu na uku ba wannan abin da ya kumsa shine ma'anar raba gaddama da shayi ya ɗauko shayi ya fara kawo mana zantuttuka na baya abin da shayi yake nufi cewa akwai ababa da yawa da ake tuguma 'yan tijjaniya gaba daya in ce tijjaniya ba ana nufin uh, sorry ya ake nufin eh, ɗarika uh, gaba daya in an ce ɗarika ba uh, iya tijjaniya ba uh, za a iya zo kadiriya da sauransu amma uwa uba ne tijjaniya da ake uh, tuguma ɗarika da shi shi shai ke nufin cewa a wayannan ababa da yawa asali yawancinsu an samo shi ne ma daga izala uh, suke yi da suke yi uh, bi ma'ana she idon su ya rufe da suka ga ɗarika kuma suna yi shi abin ya tara musu da hankali bi ma'ana ake tuguman ɗarika da shi shai ya nufi ya, ya kawo mana ababa da yawa da bi ma'ana izala take tuguman ɗarika da shi ya ce to in dai kun ce ɗariku suna yin wa'annan ababa to ga shek Ibn ya yayi an raba muku gaddama kenan kuma in za ka auna ka duba zuwan shek Tijjani da zuwan eh, eh, Ibn taimiya wa ya riga wani zuwa shai ya kara muna bugu da kari ta kaf gaba ɗaya wanda shai yake tuguma yanzu wannan abin da shai ya faɗa ya zama eh, rigima a ƙasar Ghana wanda shak Junaidu kuma shi ma ya je faɗa to mai shai yake nufi ai ana tuguman ɗarikar tijjaniya cewa wai ɗarikar tijjaniya shi tijjaniya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ɗarika shi ya ce mana a'a ai Ibn taymiya yana ganin abin da ke zuciyanka ba Ibn taymiya yana iya ga abin da ka ci a gida ka shi ce ai yau ka ci tuwo yau ka ci tuwo Matan ka ta baka tuwo da miyan taushe sosai yana ga ya kuma ya zama Ibn taymiya shi nashin ma ba oh. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gani ba wai ibnu taymiya ya ce ya ga Allah in ji shi wai ibnu taymiya ya ga Allah ya ce ya ga Allah to a baya an zo an ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yi mis eh, eh, eh, isra'i da mi'raji bai ga Allah amma ga ibnu taymiya ya ce ya ga Allah to me ake nufin da haka annabi gaba ɗayansa annabi ya ce ya ga Allah an karyata an ce sab Ah, ibn Abbas da ya faɗa ba gaskiya ba ne. Maganar na shi ne gaskiya. To, ga shi kuma Ibn Taymiyyah ya ce shi ma ya ga Allah. Ya ake yi da haka. Abuwa shehi yake nufi da raba gardama kenan. Amma wannan haddi da shehi ya wulga na cewa ibn Taymiyyah ya ce ya ga Allah Shehi wai san ba zai bari ba ko shekara ɗaya ne har gobe yana wulga wannan ta'addi a zo a nuna masa me hujjanku me dalilinku me hujja karfafan hujja kuma me yasa aka zauna aka yi shirun an yadda kenan ko kuma an yi musu kenan cewa shi ya ga Allah kuma kuna kan eh, mabiyansa in ji shayi yana wulga wannan tahaddi to jama'a inda aka tsaya kenan wannan na refresh mind ku back ne ku da ah, ba ku bi na ɗaya da na biyu da na uku To insha Allah za mu tashi a yau mai Sheikh zai kawo mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana Sheikh. Amin wa alaikum assalam. A'udhu samiul alim min ash rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ala sayidina Muhammad al-Fati lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wato kusa in ce sarki zaki ka nuna karama Allah <laughs> wallahi tallahi <laughs> ka san wannan ta'addinmu yanzu yau satin sa biyu kenan na cewa ibnu taymiya ya ga Allah kuma wannan ta'adin mun yi shi ne tun kafin Sheikh Junaidu ya tafi Ghana sosai haka ne <laughs> to saboda haka yawa sai na ga wasu malamai ma a Ghana da a Nigeria eh, eh, sun fito eh. suna ta haushi wow wow wow wow na ceto bari sake dawo da su yau na'am shi Imam Junaidu ya ce akliyan ma hankali zai kama cewa ana ganin Allah Dalili ya kawo dalili cewa da Annabi Musa ya ce ya ga Allah. Mm. Ai inda mustahil ne Annabi manzon Allah yana cikin ulul azumi Annabi Musa ba zai tambayi abun da bai dace ba ya tambayi Allah. Sosai. Shi ne hujjan da ya kafa fa. Cewa inda wannan abin haramtaccen abu ne saboda su ma'asumai ne ba zai yiwu ba masu tambayi Allah abin da mustahili ne haramun ne. Mm. wannan shine dalilin da fa abin nan ya kawo tunda annabi Musa ya tambayi Allah ya yana so ya ganshi to lallai jaiz ne ganin Allah din haka ne na'am wannan magana ne fa ya kawo sai ya tayar musu da kura to shi yasa nace to za mu sake dawo da karatun da muka yi sati biyu da ya wuce eh. to in ma cewa yayi kaga bai ma faɗa ba bai ce shauci jani ya ga Allah ba eh. bai ce shi Ibrahim ya ga Allah ba A'a cewa ya yi akiliyan za a iya a ga Allah sai ya kawo kisan annabi Musa da Allah yadda ya cewa ina so ya ubangiji in kanka Allah ya ce masa kala lan tarani ba za ka gani ba amma in za ka ganni to bari in yi tajalli a jiki wannan dutsen fa in karra makanahu fa sawfa tarani ne to in bai gushe ba in ya saya dutsen nan tak dutse ya isa ya dauka Allah wannan wani karatu ne fa daban a wajen wanda eh. inda za a zo gidan su ba ya za a warware su musu wani karatu ake a can din Shasa karatun nursery daban karatun primary daban karatun secondary daban karatun jami'a daban yawa ka saya a wani masai kake a nan sai ka saya na'am an fahimci zancen yawa to saboda haka abinda Imam Junaid ya faɗa yana in kuka yi ce kariya ne to yanzu ku zo ku warware mana ya aka yi Ibn Taymiyyah shi ya ga Allah ya ga Allah na'am yawa ya aka yi Ibn Taymiyyah ya ga Allah gashi nan shafi na ɗari uku da saba'in Ibn Taymiyyah a, a cikin al'ukudu duriya fi manaqib shawul islam Ibn Taymiyyah al-Harra'i eh, da eh. wannan wannan inda za ka karanta inda ya ce ya ga Allah na shi a mana hoton shi a turo mana eh to ai yanzu wayar da nake nan da shi nake karatu oh, na gane na gane na gane shikenan eh amma bari bari in dauko babban waya na ko zai dauka okay da ya muna ke eh, eh bari in dauko babban waya na magana naka yayi daidai Thank <laughs> you. Malam Buhari, to, Malam Adam ina gaisuwa. So ka gane? Na'am shayi. Ga masu sauraro. Hmm. shi wannan guri yana nan a shafi na ɗari uku da, da, da saba'in daidai. A cikin al'ukudu duriya ko? A cikin al'ukudu duriya. To. Nomban kama fa yana wannan waya ne ba zai yi ba abin sai dai za mu fito da shi next week insha Allah okay eh number kama yana cikin wayan wayan nan ne eh sai ina zuwa eh, eh ina zuwa wani number zaka da wani number zaka yi bin magana da shi to ga ga wannan number shi da shi shi yanzu in na dauka shi zan tura eh ina zuwa seconds daya wani namba kenan akwai uh, 0a0 eh. my number I ina wannan number want wannan na 0a0 Allah gwara da kace mu tura jama'a duniya su gani. Sosai shayi sosai. Eh, don rigiman yanzu ya zama sabo dal. Tunda. To ai gashi na cikin littafin an rubuta. Yawwa gashi nan abinda su akwai na ga dai malamai sun kai uku wanda sun yi magana. Tunta Akwai wani akwai wani taufik ne ma ko waye shi ma a Ghana na ga yayi magana eh na shek malam Anas kenan yawa malam Anas taufik shi ma eh. yayi magana eh suka ce ai jahili ne wane ne kaza akwai su alkanawi wane ni ba na so in kama sunan su saboda ba su kai ba eh. ka gane wato abinda baka sani ba sha sa Allah ke cewa wala taqu ma laysa laka ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan abinda baka sani ba bai kamata kana karambani a ciki ba dalili yanzu idan ka karya ta to me za ka yi da na ibnu taymiya da aka ce ya ga Allah who is he ta ta ta ta dr dr jaki <laughs> uh, who is he <laughs> ya ce tintini ya yi wa ibnu jami'a wasi maganarsa who is he <laughs> to a kun annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba hmm. to ya aka yi ibnu taimiya ya ga Allah so so ga number din 080 na'am ah 36 eh 32 eh 97 eh. na'am 94 9794

ni na ga kamar yayi yawa bai yawa ba daidai ne 0803632 9794 <coughs> ko da yake ku ba kwa sa 080 ko? a ah, na saka na saka code ma yawa ka sa code ba? Mm. Eh, na ganka. Yawwa. Eh, na maka sallama cikai. To shikenan yanzu zan tura maka. sai a sa shi, sai mu ji dalili. Manzon Allah bai ga Allah ba, Ibnu Taymiya ya ga Allah. Kuma me yasa aka, aka karyata magana da Junaidi ya faɗa? Eh? Eh, eh na'am. Yawwa, yanzu dai, sarki zaki ya tabbata raba gaddama tana aiki sosai yawwa to gashi na tura ya tafi eh ya shigo yawwa <coughs> mm. eh eh shayi da ka bari mm. wayan ya tsaya kan fonu sosai haka na ga je da wayan ya yi ga hoto ya tsaya kan fonun eh, kan eh, littafin haka amma ya yi haka o ya yi gefe bari ya tsaya daidai kai to bari yanzu yin dauka mana dare daga whatsapp din ga yadda zai zo <coughs> to ba ritoni ne a wayan gadin? A'a, ya, ya akwai, amma kan da zan ɗauko shi, kan da na ɗauko shi. akwai return da koyo amma kan nan doko shi kan da yayi ah, to da na so ya tsaya ya fito sosai inda zaka karanta inda daidai inda zaka karanta daidai wurin she kai mahu gurin daidai gurin ma na sa alama ma a ah, babu alama kai akwai a gefensa na yi zanen bayro daga kasa ne gurin ok nan eh bari nin gyara shi yawwa Eh, akwai wanda ya zo shi din yayi daidai eh dai bari na gyara na na gyara ta wurin inda nake bukatar yawa wannan layi kaɗai kenan ko eh layi kaɗan ne okay All right, very good Now submission. shi yawa to shai mu ci gaba zan so to aha wannan al-uqudu duriya ne fi manaqibu shehul islam ah, ah, yawa ibnu taymiyyah al-harra'i eh sai ko maka su Malam yanzu a ce irin su Imam Ko gaba. To ah. irin su Imam Junaidu su fito su yi magana wani yaro ya fito yana yana karyatawa. Ai akwai hauka ne. Idan aka yi maganan ilimi yawa mutum ka je ka nusu ka zauna a gida ka yi bincike sannan ka fito ka yi magana. To yanzu gashi nan a cikin al'ukudu durriya eh. fi manaqibi shegul Islam Ibn taimiyya a ciki ibnu abdulhadi ya kawo an fahimci zancen eh, ibnu abdulhadi ya kawo a ciki cewa eh wannan littafi kenan da ibnu taymiya ce ya ga Allah yawa shine littafin da ibnu taymiya ya ce ya ga Allah mm. to a inda kace za ka karanta ko shike ga yawa to amma ina so in bada sunan mutumin da ya rubuta wannan littafin ne eh, hazihi qasidatu karanta duba yayi daidai shike ga aiko yawwa shine wa ayanta maujudan ta'ala sifatuhu wa shahata mabuban bi aini basiratin eh wannan shine farkon na'am yawwa eh. ana shi wanda wanda ya rubuta wannan kasidan naziba shaihu abdullahi ibn Hadari ibn abdurrahman hmm? rumi al-aslu ad-damashqi al-hariri al marufu bil aha yurashu shaykhu taqiyuddin ibnu taymiya wa huwa ahadu ashabihi radiyallahu anhu wa ardahu kaji yadda aka kimama shi yana daya eh. daga cikin sahabban ibnu taymiya shi wanda ya rubuta wannan magana ka gane ko yana cikin sahabbansa ma ba wai almajiransa ba ne ka gane ko to shi ya rubuta wannan kasidan ya ce wa ayanta hmm? maujudan ta'ala sifatuhu ibnu taymiya kaga wani samamme ta'ala sifatuhu wanda siffofinsa sun ɗaukaka ma'ana ya ga Allah maɗaukakin sarki wanda siffofinsa suka ɗaukaka kaɗan yi gaba da shi kuma kaɗan sarki zaki ka tura shi gefe kaɗan yawa? Eh. to sai fito kuma washa hatta mahabuban bi aini basiratin duk dai maganan ne ya sake maimaitawa kawai lafuza ne ya canja a can ya ce wa ayan wa ta maujudan ta'ala sifatuhu kaga wani samamme wanda siffofinsa suka ɗaukaka ma'ana Allah kenan kaga ga alwujudu lillahi Allah samamme ne ai to saboda haka samamme wanda yake siffofinsa madaukaki ibnu taymiya kai ka gan shi. wa shahatta mahbuban eh, kaga wani masoyi eh, bi aini basiratin da da ainihin idon basira ibnu taymiya ya ga Allah hmm. to ya aka za a ce manzon Allah ma dungurun kum sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam bai ga a Allah ba amma ibnu taymiya ya ga Allah ya aka yi a me sunan shi a ah, ah, imam junaidu ya ce a hankalce ma za a iya a ga Allah hmm? su anas suka dinga haushi a Nijeriya mu an sa malamai kaza da kaza to yanzu muna so ku zo ku warware mana ya aka yi ibnu taymiya ya ga Allah kaga wannan magana ai abun ya kamata a zo a warware mana shi Sosai sosai sosai sosai. In dai annabi bai gani ba, to ya aka yi. Ya aka yi, eh? Ibnu Taymiya ya ga Allah. Gani. Ka fahimtar can ko? To saboda haka ya sa muke magana su ab inda suka kai Ibnu Taymiya ya fi annabawa da suka faɗa gaskiya ne. Sun faɗa ai, ba mu karanta wajen ba ko? to bari mu. Ya fi annabawa, Ibnu Taymiya ya fi annabi. ka ji abin da suka faɗa a ƙarshe shine ma kasida na ƙarshe a shine second to the last a cikin littafin shine second to the last kasidan suka ce ya wahidan lastu astazni bi ahadan min al anami wala abqi wala azaru ya wahidan ibnu taymiya ya makadaici mm. kaji ba wannan kalman kadai ai ga abin ya yi girma ai ya wahidan ya makadaici lastu astasni bihi al ni ban yi istina'in kowa ba ma'ana ban bar kowa ba ban rage kowa ba hmm. minal anami ka ji ba abu ne ce minal anami a cikin talikai kai ne makadaici tilo tak number one duk eh. duniya in aka ce anam wato duk talikai duk halittun ubangiji duk cikin halittu ba irin ibnu taymiya mm. ya wahidan minal anami cikin talikai tun daga ka kama daga annabi adamu har abu sakafo to ba irin ibnu taymiya shine makadaici kwaya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada masu tambaya ai za su yi tambaya to eh. tun kafin a yi tambaya din sai ya bada amsa yace to na san fa ina sanye sarai da hankali na akwai annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu a cikinsu akwai manzanni ɗari uku da goma sha uku wala a biki bambar kowa ba duk wanda za ka faɗa ibnu taimiya ya fi shi hmm. a'a to mun mu zo mana mu sauko to gaba shi akwai shugaban halitta muhammadu rasulullahi ya ce kai wala azaru ko shi ma ban bar shi ba duk wanda zaka faɗa ka faɗa ibnu taymiya ya fi shi wannan fa a cikin al'ukudu yake ba jama'a kuma inda za su sake tabbatar maka da haka din inda za su sake tabbatar da hakan suka ce ya aliman bi nuqulil fiqi ajma'iha a anta tahfazu zallati kama zakaru suka ce a'a a anta ta hafazu zallati kai ne ibnu taymiya zaka yi laifi kai ne zaka saba wa Allah masumi ne shi asumi ne hmm. a anta ta hafazu zallati kama zakaru kamar yadda mutane suna fada cewa ibnu taymiya kana laifi kai ne zaka yi laifi ai kai ma asumi ne ibnu taymiya kai ba ka laifi to annabi wanda ya fi annabawa ya yi laifi ta yi na zai yi Shasa kazantan da yake cikin gidansu wallahi tallahi baya irguwa. Yanzu dai ka ji don girman Allah. Eh? Abinda abinda suka faɗa cewa eh? ya wahidan ya makaɗaici lastu ni bihi ahadan bai yi istinadin kowa ba minal alami a cikin talikai. Hmm. ka gane ko minal anami a cikin talikai kaf gaba ɗaya ka kama tun daga annabi adamu har ka zo har ka zo kan a kabo to ibn taymiya ya fi kowa lastu asasni bihi ahadan minal anami a ce a'a malam e, akwai annabawa ba akwai manzanni ba akwai ulul azmi ba yace wala abuki ban su ba mm. kowa ba ah. wato shayi ya yi wannan magana shi aka farfado da shi ya gane cewa ba akwai annaba akwai wala. ya ce eh, wai eh wala abu ki shine ma'anansa kaga ai dole ya sami da ya san abin da yake yi yace bayya yanda ya san sarai abin da yake wala abu ki ban bar kowa ba yace aka ce to ka raga ka raga wa shugaban halitta mana yace wala azaru ni ba ban bar kowa ba ban bar kowa ba wa iyazu billahi ha eh? gaskiya wala abigi wala azaru yace ban bar kowa ba ban rage kowa ba ban bar kowa ba ban duk mutumin da zaka faɗa a cikin halittu yace to ibnu taymiya yana gaba da shi ibnu taymiya ya fi shi amma shi ya sai suka zo garin da ake faɗa shi ɗan izala ce a wannan magana ai ba mu ce ɗan ɗari ku ba ba mu ce su ne kafurai ba a wannan magana kafurci ne to wannan magana da su wannan bawan Allah nan ya gama da annabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi ma ba kafurci bane To, a shi ne ya kamata su zo su ba mu amsa yanzu wanda maganar ba kafirci ba ne. Mm. Wanda ya zo ya ce eh, bai bar kowa ba a ce ibnu Taymiyyah ya fi kowa a duniya. Ya fi kowa minal anami aka ce ba daga cikin talikai. Kaga a cikin talikan ne annabawa suke ai. A mm. cikin talikan ne manzanni suke ai. to ya ce dukka ibnu taimiya ya fi su sai ma ya fito ya ce kai duk fa abin da zaka faɗa fa ka faɗa na san ina cikin hayyacina wala abugi ban rage ba a cikin talikan nan wala abugi ban rage kowa ba hmm. wala azaru ban bar kowa ba duk wanda zaka faɗa a cikin talikai to ibnu taimiya ibnu taimiya ya, ya, ya fi shi to yanzu ya za a yi eh? wani wani dan izala ya fito ya raina maka hankali ya ce ya ce an wuce an kai an kai shehinai masayin Allah ko an an ce shehinai sun fi annabi eh? ko a ce maka eh? shehi Ibrahim wai wai a ce maka ah, shehi Ibrahim ya kai kansa kai ya ce kamar annabawa ko yayi kaza ko yayi kaza a zo mutum yana ta zagi mutum abinda cikin ilimin da ake magana kai baka san komai ba to yanzu ka zo ka warware mana ya aka yi Ibnu taymiya ya fi dukkanin annabawa ya aka ibnu taymiya ya fi manzanni ya aka ibnu taymiya ya fi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hmm. sannan kuma abin da zai abin da yasa na kawo maka wannan baitin kaga dai ba su yadda ba akan cewa ibnu taymiya manzon Allah ya ga Allah ba su yadda ba hmm. ka ce ma kun yi akwai tofin da kuka yi anan eh, eh da an zo an zauna aka yi mukabala ma cewa an zauna an yi mukabala akan annabi Muhammadu bai ga Allah ba to ya aka yi eh ya ya aka yi eh ya aka yi me sunan shi Ibn taymiya ya ga Allah hmm. ya aka Ibn taymiya ya ga Allah to za mu sake saukowa wani babba ah. <laughs> ban da ganin Allah kuma? A uzu billahi za mu sauko da wani babba kuma. To. Eh, wato ina so ne in nuna maka kafirci zunzu yanzu ka gane wanda ya ce ya fi annabawa ka san mutumin kafiri ne. A sosai mana. To yanzu kuma me matsayin mutumin da ya ce ba zai bi maganar zancen annabi ba. Ce, wai wannan magana. a yana nan a al'ukudu duriya suka ce sun mayar wa annabi zancensa wannan da wannan zancen ba za ta yi amfani akan ibnu taymiya ba ah, eh, ban gane ba kaga lalle lalle sunan topikin ga raba gaddama kaga ah, raba gaddama ne ba ina ga faɗan ga duka ba yana refresh mind ina back kai irin gaddama irin eh, programs da aka yi akan wannan shafi akan wannan shafi ka dauko Mala Hafiz Abdallah Allah taimake shi eh. da yake hmm. soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a hmm. kan da yake son Annabi sallallahu alaihi wasallam yake maulidi ko Annabi ya ce hmm. ko an ce masa Annabi ya ce a daina maulidi kan soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya shi she yayi ya zama topic she ce a wai hujjansa ne lokacin aka zana la ilaha illallah Muhammadu ce a share wannan Muhammadu Rasulullah Imam Ali ya share ko shi Imam Ali hmm. shi dai ai wannan ai umarni annabi annabi ce ba sai share shi ce a ah, shi dai hannun shi dai ba zai share Muhammadu Rasulullah ba hmm. shi ma hujjar shi ne soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ya bar mawdu ba ba zai iya ya hmm. bar to wai shi wannan magana ya zo aka ce kafirci ne kaza kaza To gashi nan ire-iren wannan magana. A'a ba ire-ire ba. Eh, Bari in gyara maka. Eh. Wancan maganar da shi Hafiz Abdallah ya yi? Eh. Abinda malamai suka cewa idan amru ya saba wa Adam, to ana saba wa amru. Wannan shi kuma, ka gane ko, nahayu ne ta haramci. wanda bai saba wa adab ba wannan ba ba ba kaman wancan ba wannan babban ba wanda ba wancan kaman ai wancan asulhul hudaybiya ne aka yi abinda shi hadal asab asulhul hudaybiya ne a kafirai mutanen makka suka eh. tura wa manzala cewa manzala ba zai shiga makka ba bana a zo a yi sulhu a rubuta yarjejeniya shine aka turo su suhail a zo a rubuta wannan yarjejeniyar tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine da aka zo Suhail farko ma ya ce wannan yarjejeniya ba mu yarda wani ya rubuta shi ba sai jininka shine sai manzala ya ce to ai ga Aliyu ya ce Imam Ali ka zo ka rubuta wannan yarjejeniya Imam Ali sai ya ya dauka ya rubuta bismillahir rahmanir rahim Suhailu ya ce mu ba mu yarda da bismillahir rahmanir rahim ba ka goge ka sa mana abin da muka sani manzala ya ce me kuka sani su abin da suka sani suka ce bi ismikallahumma sai manzo Allah ya ce goge musu aliyu ka sa musu bi ismi kallahumma sai sayyidina ali ya goge bismillahir rahmanir rahim ya rubuta bi ismi kallahumma yace to wannan alkawari ne tsakanin Quraishawan Makka da Muhammadu rasulullah sai Suhailu ya sake cewa mu ba mu san wani Muhammadu rasulullah ba ai inda mun san Muhammadu rasulullah ba za mu yake shi ba ba za mu hana shi shiga Makka ba saboda haka abin da muke magana a goge wannan Muhammadu Rasulullahi din a sa Muhammadu ibnu Abdullahi to kuma duk yakin da kake bismillahir rahmanir rahim duk yakin da kake akan akan jama'a ku ya kuri ku ya kuri malam network malam zai dawo yanzu eh. ah, sarki zaki Allah ya saka alkhairi tare da kai bawa Allah sai malam ya gama karatun shi in Allah ya sa lokaci ya ba mu dama nake zan dan yi jan hankali kaɗan ba da shawara ah. kuma duka bangarori biyu nake so in ba da bangare duka biyu ya kuri samit samit ya kuri to na na masha Allah bismillah shek akwai zancen yace to mu ba mu san Muhammadu Rasulullahi ba mu abinda muka sani shine Muhammadu ibnu Abdullahi muka sani hmm. sai manzo Allah ya ce masa goge Muhammad ka goge Rasulullahi ka sa musu Muhammadu ibnu Abdullahi. Hmm. Sai na Ali ya ce, "A ah, ya Rasulullahi eh kai hakuri da girman kujeranka." Ba zan iya gogewa ba. Sai ya ce, "Ya Aliyu ni ne Muhammadu Rasulullahi din." Na eh. gaya maka cewa goge musu Rasulullahi. Ka sa musu Muhammadu ibnu Abdullahi. Na'am. Ya ce, "Ya Rasulullahi eh kai hakuri ba zan iya ba." yanzu ba umarni yake bashi ba amma amru din ya saba wa adam ne shi sai na ali abinda ya sa ya fito duniya ma dan ya kare rasulullahi ne shi ma sosai na'am na'am shi ya fito ne ya kare rasulullahi kuma addini ma duk daga farkonta ta har karshen ta ana ana kiyaye mutuncin manzon Allah ne shine abinda ba su sani ba wala in sa'altahum su kafiran ma in ka tambaye su wala in sa'altahum man halaka samawati wal arda za su ce maka la yaquluna Allah in ka tambayi kafiri ko mushriki ko kirista wa ya halicci sammai da sai zai ce maka Allah Allah na'am ko ba haka ba to duka rigima akan waye ne jin rigimar duniyan dama na musulunci akan Muhammadu Rasulullahi ne duk yake yaken da aka akan Muhammadu Rasul shi yasa masu hailu din ce masa mu fa inda mun san rasulullahi me ya kawo yaki tsakanin mu da shi ai saboda ba mu san shi manzon Allah bane shi yasa muke yakarsa shi yasa yake to ka goge rasulullahi din shi kuma imam ali yace na fito ne dan in kare rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sake memeta masa na uku ni manzon Allah ya aliyu ni na umurce ka ka goge yace ya daga hannunsa yace wallahi ya rasulullahi wannan hannun ba zai goge rasulullahi ba kaga wannan amru din ya saba wa adab ne wannan wancan kuma yanzu amru da zamu kawo dinnan nahayu ne ka gane ko nahayu ne wanda yake ya haramta manzon Allah ma ya barranta yace ba ni ba mai wannan halin mm, mm, mm. kuma abin nake so ka fahimta da aka cewa Imam Ali ba ya goge bismillahir rahmanir rahim din gogewa yayi sosai ya goge me kuke so a sa bi ismika Allahumma sai aka sa bi ismika Allahumma hmm. amma da aka zo ya goge rasulullahi ya ce ba zai goge ba wannan amru din ta saba wa adab ne yanzu wannan nahayu ne wanda idan ka ce baka yadda ba ka kafurta take wannan shine abin da na gaya wa shi abin nan lawan turayom na ce me masayin mutumin da ya merwa annabi zancensa ya ce eh eh duk mutumin da ya yi kuka a lokacin abu nan wani bakin ciki ya same shi haramu ne na ce kai malam da hanya kana magana da raba gardama ne aha waye aha wa yake magana haramci ana magana an merwa annabi zancensa na ce fa me masayin wanda ya merwa annabi zancensa ya ce ya yi ridda mm. to yanzu shine nake so in karanta muku ga wajen lisiwahu bari karanto hadisin mm. manzan Allah ne ya ce kaji kaji magana abin da ya da lafasin da manzan Allah ya faɗa inni bari'un min salikati wal khaliqati washakati idan aka yi rasuwa ya ce manzan Allah ya ce ba ni ba mai ihu ba ni ba mai kururuwa ba ni ba mai kyakkyace riga in ji manzo inni bari'un ya ce ba ni ba wannan mutumi yanzu wannan ba hani bane mummuna annabi ana cewa ba ni ba shi a wannan wannan ba shine asalin hadisin hmm. hadisin da suka yi wa raddi din wannan shine asalin hadisin da aka yi wa raddi din asalin shine manzo Allah ya ce inni bari'un mina salikaci wal khalikaci wal shakati ba ni ba mai kururuwa idan mutum ya mutu yasa ihu wayyo Allah na shiga uku na gwanu na kare wayyo Allah wa zai sake kula da ni ba ni ba shi ji manzan Allah ba ni ba mai kekkece jan riga ayi ayi aski da saurace ce ba ni ba shi ba ni ba mai kekkece riga ya yage riga saboda an yi mutuwa manzan Allah ya ce ba ni ba shi hmm. to yanzu ga ibnu taymiya ya mutu shine suka yi wa manzan Allah raddi suka yi wa manzan Allah raddi suka ce lisiwahu wannan hadisin da manzan Allah ya faɗa na tashkikul juyubi suka ce wannan hadisin sai dai ya yi amfani a kan wani ibnu taymiya lisiwahu tashkikul juyubi kekkece riga hadisi da manzala Allah ya ce ba ni ba me kekkece riga lisiwaku wannan hadisin sai dai ta yi aiki akan wani manzan a wani ibnu taymiya wa inna ma shakkul juyubi sani cewa kakkece riga alaihi ma yalzamu wannan abu dole ne ma ya za a yi ibnu taymiya su kutum ya mutu ba za a yi ihu a kakkece riga ba dole ne ibnu taymiya ya mutu mu yi ihu mu yi tsalle mu kakkece riga wannan hadisin akai can ba akan ibnu taymiya ba suka ce eh. lisiwahu wannan hadisi sai dai a kai shi ga wani ibn taymiya saboda haka sun yadda su yi baram-baram da manzon Allah akan ibn taymiya sun yadda su meruwa manzon Allah zancensa akan ibn taymiya manzon Allah ya dauki wannan zancen nasa ya kai shi wani guri ba za ta yi amfani ba akan ibn taymiya saboda haka lisiwahu wannan hadisin suna sun san da hadisin saboda haka ba za ta yi aiki ba ba za mu yi amfani da ita ba suka wurga wa manzon Allah hadisi sa wannan mutum shi zai fito ya gaya maka sunna wannan mutum shi zai zo ya gaya maka wai shi ahlu sunna ne shi kitabu wa sunna ka saurare shi shine na gaya wa lawan trayom me masayin mutumin da ya mayar wa manzon Allah zancensa ya ce ridda ne to yanzu inda zaka gane shi kanshi yayi ridda na wan turayon din ah, shi kan kansa ma da <laughs> eh, yayi ridda mai malam lawa yayi yawwa sarki <laughs> zaki Allah ya ma albarka yanzu misali ka mm. gane ko mm. da bai san da wannan maganan ba eh. a cikin littafin malaminsa sai na ce masa eh yanzu me matsayin wanda ya mayarwa manzon Allah zancensa ya ce ridda ne hmm. to kaga yanzu karanta wannan littafin haramun ne a wajensa ka fahimci zancen am karanta haramun ne a wurinsa ah to me amfanin karanta wannan littafin hmm. kaga yanzu shi ma ya yadda kenan hmm. ka gane ko yanzu misali yake ya yadda yaddansa da ya yadda shine riddan Siyasa yasa yake karantawa a Isha'i FM na'am ka gane ko yanzu wannan addukuki shi ya rubuta kasidan nan sunan wanda ya rubuta wannan kasidan addukuki shi shi dukuki din nan kaga shine kafiri number 1 shi ya gaya wa ibnu taymiya wannan zancen sannan ibnu abdul hadi da ya dauki wannan takardan wannan maganan ya sa shi a cikin littafinsa shi ma ya kafirta yanzu duk wani malami basalafe dan izala da zai dauki wannan littafin ya karanta shi shi ma ya kafirta saboda haka shi kansa lawan turayam yanzu ya kafirta ya zama mushriki ya ridda dan yanzu ya yarda da littafin ne dan yake yake karantawa okay wato shayi bambancin kamar misali dan ɗarikan da ya karanta littafin da dan izala in kace duk wanda ya karanta ya kafirta amma inda nan ɗarika in ya karanta shi bai kafurta ba bambancin ne saboda aya yadda da shi kenan ko shi yawa ai mu yanzu wannan mun yanzu ai tun satin da ya wuce na gaya maka wannan littafin ba dan larura irin su wayan nan ba ajiye shi a cikin gidanka ma haramun ne ajiyewa kawai ajiye ma kadai haramun ne a littafin da za a ce an manzon Allah zancensa me amfanin wannan littafin kuma amma na saboda ire-iren su ne wanda suke tayarwa in suka tado da zance mu ce musu ga abin da malaman ku suka faɗa shi yasa dan hujja ne muka ajiye shi amma akwai ka'ida a wajen malaman fikihu ka gane ko suna cewa a sukutu ridan idan ka ga abu kai shiru to ka yarda da maganan ne to ba kai shiru ba ma har kana karantawa dan ka yarda da takardar yanzu tun da malam turayim ya fara karanta al duriyu ba guri daya da yace gurin nan bai daidai ba ba gurin nan da yake ya saba irin wayannan ababa da yawa a cikin wayannan littafin da kake faɗa she kuma ake kuma tuguman na jawahirul ma'ani eh, kuma eh, eh na jawahirul ma'ani kuma har yanzu bai kawo wani abin da yace wannan ridda ne ba a cikin jawahirul ma'ani amma ni shi da bakinsa na sashi yace eh wanda magana ridda ne <coughs> shi da bakinsa lawan turayim nace me masayin wanda ya mero wa manzo Allah zace yace ridda ne shi da kansa ya yadda cewa ridda ne hmm. ka gane to yanzu wannan littafin nan abin a lokacin ma da muka yi karatun sai ya ce ai ba ibnu taimiya ne ya faɗa zancen ba Nace ce yawwa lawan tarayon an zo wajen ba ibnu taimiya ne ya faɗa ba an wannan marsiya ne aka yi bayan ibnu taimiya ma ya mutu tukuna aka rubuta marsiya Nace to amma yanzu ka sani a dukuki da ya rubuta shi marsiya din kafiri ne ibnu ibnu abdul hadi da ya ɗauka ya sa a littafinsa kafiri ne dan ya yadda da maganar ne ya sa magana a cikin takardarsa ka fahimce ni sarki zaki ah in bai yadda ba ai ba zai sa shi cikin takardarsa ba yawa to saboda haka dan ya yadda da maganar ne ya sa shi cikin takardarsa saboda haka al'ukudi kafiri ne Ibn abdul hadi kafiri ne Ibn kasir al qayyim dan duk sun yi zamani da ibnu abdulhadi in dai sun yi ido hudu da wannan littafin sun karanta wannan maganan cewa lisiwaku tashkikul juyubi suka yi shiru ba su yi magana ba duk sun kafirta wanda ta kada tawairul ma'ani ma an shi ma ba shi tijani rubuta ba shi ma yi ba shi tijani ya rubuta ba mm. ka bayan zancen ko to saboda haka ana tuguman ana tuguman shehu tijjani ba ba ali arazumi ba yasa ba ali ana tuguman ibnu taymiyyah cha ba shi rubuta ba ah wai su wai su ah, a a maganar su wai a ah, shi wannan littafin eh. an rubuta shi ne bayan ibnu taymiyyah ya mutu shi jawahirul ma'ani kuma shehu tijjani yana nan tukunan ya rubuta so amma abin da ake magana din duk abin da shauti aliyu harazimi ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani babu abu kwaya ɗaya da ya saba wa shari'a don ilimi ne da baka san shi ba na'am na'am ka fahimtar ko abu ne wanda kai baka sani ba ne kake magana a kansa hmm. kuma shayi gaskiya ne wai shak ibn taymiya ya musu sawa ya ba su warning cewa su bar shiga cikin maganganun sufaye wannan yana nan ibn taymiya yace kada su yi magana akan akan akan arufai kada su yi magana a ah, sacin da ya wuce ba magana ba, ba mun karanta ba sacin da a saci biyu da ya wuce karatun da muka yi cewa a duk mutumin da yace zai nemi shari'a zai yi zai zai zai yi shari'a ba tare da hakika ba yace sa kamar yahudu da nasara ai sacin can da ya wuce mun eh, eh, karanta shi ko ko ka manta haka ne na nan yawwa a ibn taymiya ya faɗa cewa duk mutumin da zai yi magana akan hakika hakika eh, zai nemi ilimin shari'a ba tare da na hakika ba to hakika yace wannan mutumin ya kafirta duk mutumin da kuma zai nemi ilimin yawa gashi nan a cikin alfurqan ne aha fakada ah, فقد ادعي ان بعض بعض الذي bihi به وجاء yawa ina ne ya kuma faran ne magana yawa gashi nan au fi ilmi shari'ati duna al-haqiqati fa huwa sharrun min al-yahudi wan nasara duk mutumin da eh, wa iza kala ana muhtajun ila muhammadin fi ilmi zahiri duna ilmul ba'ini duk mutumin da yace ni ina ina bukatuwa da ilmin shari'a ba tare da ilmul ba'ini ba zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam au ilmi shari'ati ko kuma da ilmin shari'a duna ilmul haqiqati ba tare da ilmul haqiqa ba fa huwa sharrun min al yahudu wan nasara yace shine mafi sharri daga yahudu da nasara saboda ka idan ka kushe ka ce babu ilmul batini ko in ka ce babu ilmul hakikati to ibnu taymiya yace kai kafi yahudu da nasara sharri a cikin littafinsa alfurkanu furqanu allazina kalu inna muhammadan rasulun ilal ummiyina duna ahlul kitabi fa inna ulaika amanu bi ba'di wa kafaru bi ba'di shine shine abu ne wayannan suka ce annabi Muhammadu an aiko shi ne zuwa ga Yuna ba duniya gaba daya aka aiko shi ba saboda ka wayannan sun yarda da sashin kitabi ba su yarda da sashin littafi ba yanzu wanda ya ce ya yarda da ilimin shari'a bai yarda da ilimin hakika ba to kamar shi ma haka ne ya yarda da wani bangare na addini bai yarda da wani bangare na addini ba saboda haka fa sharrun min yahudu wan nasara ya fi nasara ya fi yahudu sharri hmm. to yanzu magana guda biyu shine ko da ake wannan matsayin shi a malallawan turayam ya faɗa ya ce ridda ne to yanzu su zo su warware mana ya za a yi a ce annabi ya ce inni bari'un na ba ni ba shi hmm. kaga ka na barnanta da shi mm. a salikatu wal khalikatu wash-shaqatu yace ba ni ba shi suka ce lisiwahu wannan hadisin ba eh manzo Allah kai hakuri wannan mummiyar maka da hadisin nan lisiwahu sai dai wannan hadisin a kai shi can yayi aiki akan Alhaji Ali ko kuma sarki zaki wato in ka in ka mayar wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaman ka mayar masa da addinin sa kenan ko wani addini dama mana Mm. ai ba mana ai in kace baka yadda da kamar a cikin rukunan addini baka yadda da wani bangare ba na'am eh ai kamar a cikin rukunan addini mutum ya ce bai yadda da wani abu ba yanzu mutum mutum da ya ce ya yadda da sallah bai yadda da Zaka ba ko bai yadda da azumi ba ko bai yadda da aikin hajji ba ai ya rusa duk gaba ɗaya addini ne Shasa mm. Allah ya ce a minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa Allah bi amma ta'malun saboda haka kamar ka yarda da sashen addini ne kamar ka yarda in ka yace hadisin manzon Allah kwaya daya in ka ce baka yarda da shi ba to ka riga ka mutum ya kafirta mutum ya yi ridda to manzon Allah ne karara ya ci ya fito ya ce ba ni ba mai kekkece riga sai al'ukudi ya ce lisiwahu wannan hadisin sun merwa manzan Allah kayansa wannan ba za ta yi aiki akan ibnu taimiya ba tashkikul juyubi a kyakkece riga a ce manzan Allah ka ce ba ka ba wanda ya kekkece riga suka ce a sun yadda su rabu da annabi akan ibnu taimiya lisiwahu wannan hadisin sai dai a kai shi wani guri ba za ta yi aiki akan ibnu taimiya ba sun sa kafa sun yi bol da hadisi sun mayar wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadizancensa suka ce lisiwahu sai dai yayi aiki akan wani inna ma shakkul juyubi sani cewa kakkece riga alaiki akan ibnu taymiya mimma yalzamu ai wannan dole ne ma ibnu taymiya ya mutu mu kakkece riga mu yi ihu mu yi kururuwa mu yi birgima mu kakkece riga wannan dole ne wannan wajibi ne a ɗauki wannan hadisi aka ce suka ce su wa manzon Allah kayansa Imam Malik yana cewa akan mimbarin manzon Allah a Madina Imam Malik yake kullan yuhazu wa yuraddu illa sahibu hazal qabr kowa a duniya idan yayi magana za a iya karbi maganarsa in ya dace da shari'a kowa ya za a iya a mayar masa zancensa in bai daidai da shari'a ba saboda haka illa sahibu hazal kabr sai dai ma'abocin wannan kabari yani muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kabarin manzon Allah yace shine kadai idan yayi magana ta yi ma daɗi ko ba ta yi maka daɗi ba dole ka yadda in yayi magana akan babanka ne in ma magana ta shafi ka ne in ma magana ta shafe ka ne dole ta yi ma daɗi da ba ta yi ma daɗi ba dole ka yadda hmm. amma suka ce ku ba su yadda da wannan magana ba sun mayar masa kayansa Masha Allah. Shai muna da muna da sauran minti biyar mu cikawa daya. To, saboda haka yanzu ga challenging guda biyu da muka kawo ya aka yi ibnu taymi daga eh, farko wannan kamu eh ya aka yi ibnu taymiya ya ga Allah annabi ma bai gan shi ba me yasa kuma suka yi challenging din imam junaidu to su zo su warware mana me matsayin wa ayanta maujudan ta'ala sifatuhu wa sha hatta mahbuban bi aini basirati su zo su warware mana ya aka yi ibnu taymiya ya ga Allah hmm. ai gara malam jinari ya ce aklan ko to amma kai ka ce aini basirati bi aini basirati shi ibnu taymiya shi imam imam junaidu kuma akaliyan yace eh, akaliyan hankali zai yadda hankali zai iya ya karba za a iya a ga Allah kuma ma abu da nake so in gaya maka din nan hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce yanzu in rana ya fito za a iya a ayi turereniya ne saboda kace sarki zaki ka tare ni ka gabar ina so in kalli ranar nan za a iya a haka a rana ai rana in ya fita in kun kai cikin duniya nan kowa in ya daga kansa zai ga rana zai gani na manzo Allah ya ce to haka za ku ga ubangijinku a ranar kiyama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kawai zancen ko to saboda haka ashe ganin din ganin ba abu ne haramtacce ba tunda zaka iya ka gan shi a lahira in yayi mana yana so ya ah, yanzu ba ya yi tajalli a jikin dutse ba haka eh eh na'am ah, me tajalli din me ma'anar tajalli bayyana ne ba ya bayyana a jikin dutse <laughs> to in dai zai bayyana a jikin dutse zai bayyana akan a jikin itace Ah, a a suratu taha kam eh? ba a jikin itace yayi magana ba ba yayi tajalli a jikin itace ba yace ah, inniya anallahu la ya anallahu ya musa fahala ana alaika innaka bilwadi almuqaddas tuha yace fa ya anallahu taha ma anzalna alayka alqur'ana litashka illa tazkira liman tanzilan mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula ar-rahmanu ala al-arshi lahu ma fi samawati wa ma fi zaradi wa ma huma wa ma tatasara har zuwa inda aka ce to ya Musa inni ya anallahu wannan fa a jikin itace ne fa shi ya ga itace ne ma a gurin akwai wuta yana so ne je ya samu garwashi wanda za su hura wuta su sha dumi su ci abinci su dafa abincinsu da ya tafi a jikin itacen ne Allah ya yi masa magana hmm. kuma an san cewa sun yi hira akan akan dusen ɗuri sinina yanzu itace shi ma halitta ne shi shi ma halitta ne kuma bai kai farcen dan adam ba idan ko daya ma da ba da jikin itacen yayi masa magana ba itacen ma ya ga to bi mana ana itacen ma ya ga Allah itace kuma bai kai farcen dan adam ba itace bai kai farcen dan adam ba imam shehin shehin ibnu taymiya fa yace shi ya ga Allah fa imamu imam ibnu hanbali shi ba ya ga Allah imam ibnu hanbali ba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ah, ya ta ganin ya ya ta ganin Allah a cikin a'imma yake imam ibnu hanbali a cikin a'imma yake shi kuma ka ɗauki hadisin na Aisha eh amma <laughs> <laughs> To, saboda haka, to da sabai suka masa wa Ibn Abbas ya ce to ni kam ina so ku gaya mun me bambancin Musa da Annabi Muhammadu. Sallallahu alaihi wasallam, very good. Ai anan ne Ibn Abbas ya kure sahabbai. Mm. Ah, kun ce Annabi bai ga Allah ba. To ina so ku gaya mun me bambanci tsakanin Annabi Musa da Annabi Muhammadu. Allah ya ce wa annabi Musa lantarani yanzu kuna so shi ma annabi Muhammadu masayinsa shi ma lantarani kenan to suka ce mun tuba <laughs> eh mana annabi annabi ya fi karfi <laughs> annabi Musa ba shi <laughs> kasa bane amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi wannan special invitation aka zo aka kai shi aka yi shi kuma shi masayinsa faddana fatadalla fakana kaba kausai au adna wannan shine matsayin annabi muhammadu so saboda haka in ana maganar ganin Allah a wajen annabi muhammadu ai ba wani abin da zaka da hankali a ciki wannan tafiyan da aka yi wa ya taba yi wa ya taba yi to saboda haka su zo su gaya mana tunda suka ce ba su yarda da ganin manzon Allah ba to ya aka yi ibnu taymiya ya ga Allah gashi nan a cikin al uqud duriya shafi na 370 ibnu taymiya a a abokin ibnu taymiya yana cewa wa maujudan ta ta'alat sifatuhu wa shahatta mahbuban bi aini basiratin muhammad ibnu abdul hadi shi ya kawo a cikin al'uqudud duniya. sannan suka sake kawowa cewa ibnu taymiya ya fi annabawa har ya fi manzon Allah kuma suka ce ibn taymiya ma'asumi ne bayya laifi a anta tahfazu zallati kama zakaru kai za a ce kana laifi ibn taymiya kamar yadda mutane suke faɗa wayannan mutane wawaye ne ibnu taymiya ne zai yi laifi ibnu taymiya ne zai sawa zai saba wa Allah shi asumi ne suka ce ya waki dan minal anami ya cewa ya fi kowa ya fi annabawa ya fi kowa suka ce ya wahidan ya makaɗaici lastu astasni bihi ahadan min al-anami suka ce bai cire kowa ba a cikin talikai gaba daya du wala biki wala azaru ban rage kowa ba ban bar kowa ba duk wanda zaka faɗa ibnu taymiya ya fi shi a cikin talikai to sannan kuma challenge na uku shine me masayin me matsayin wanda ya mayar wa annabi zancensa suka ce lisiwahu Tashkikul juyubi inna ma shakkul juyubi alaihi mimma yalzamu wannan ai wani abu ne wanda yake ya lazumta ma dole ne ibnu taymiya ya mutu mu yi ihu mu yi kururuwa mu kekkece riga to saboda haka challenging ne guda uku gashi nan hmm. farko ku zo ku warware mana ya aka yi ibnu taymiya ya ga Allah ya aka yi ibnu taymiya ya fi manzanni ya fi har shugaban halitta hmm. ya aka yi ibnu taymiya ya zama ma'asuni ya aka yi ibnu akan ibnu taymiya aka merwa annabi zancensa shi yasa sarki zaki akwai karatun akwai karatun da nayi nace ni da na zauna nayi bincike nayi kokop tun daga ibnu taymiya har ka zo irin su ibnu qayyim ibnu kasir duk almajiran ibnu taymiya har zuwa irin su bin bas irin su ibnu abdul wahab har ka zo nan nigeria ka gane ko almajiran su kab gaba daya na yi bincike ni ban ga alu sunna kwaya daya ba wallahi tallahi bidiyoyi kake ta gani kenan Ya kafirci dai an wuce ma bidi'a an zo kafirci ah yanzu wanda ya ce ya fi manzan Allah ba kafiri ba ne wanda ya ce ya mero annabi Muhammadu zancensa ba kafiri ba ne sannan ba wannan babban almajirinsa ne ba yanzu a kawo maka duk abin da aka rubuta a nan ibu da abdulhadi ya karanta ya gani sab sannan ya rubuta shi a cikin littafinsa ai tun farko da ka karanta kaga an ce an merwa manzan Allah zancensa ya kamata ka ɗauki takardar nan ka yayyage shi ka fahimci zancen wallahi lazim bari ka maka wani kisa ta fi shekara 25 ko shida kaga dai a cikin shekaru na in ka cire shekaru dan lokacin a me sunan shi Obasanjo ma bai hau mulki ba to na'am eh ina Lagos a lokacin hmm. wani mutum yana zuwa wajena in ya zo ina yi masa hidima ko yana jin yunwa in ba shi kuɗi in ba shi abinci ya ci ya sha abokina ne mutum mai duguri na shi ma sai ran nan kawai sai ya zo da wani takarda da ya zo da wani takarda ya ce malam ya ce eh hidiman da kake yi man din nan ya ce shine na ji daɗi ni ma na kawo maka wannan sirri Allahu ya ce na ji daɗi ya ce wallahi tallahi ya ce wannan sirrin kafin malami na ya bashi malaminsa ya bashi ya ce ya yi masa noma ya kai na shekara biyar ya yi masa hidima ya faɗi abubuwan da ya yi wa malamin wanda ba kowa zai iya yayi ba sannan tukuna malamin ya ɗauka ya ce wannan sirrin gashi na samun kuɗi ne lukuɗi ne sai shi kuma ya ɗauka ya kawo mu saboda irin hidiman da in ya zo ina kasan zaman lagos in mutum bai da kuɗi yunwa ma zai kashe shi hmm. wannan kwa kusan 30 years ana neman shekara kusan 30 ne na samun eh, eh na samun kuɗi ne wallahi sarkin zagi da na bude takardar nan da na gani a cikin yana da itace itace da abubuwa da ake hadawa da waye kaza kaza kaza abinda ya tayar min da hankali sai daga karshe suka ce to wanda ya aikata wannan aikin to ba zai samu ceton annabi ba inna lillahi a cikin littafin kuma rubuta a cikin littafin billahi la ilaha illa huwa takaddan nan bai sake yin minti daya hannu ba na dauki abun sa kosko na kyatta masa ashana na kona takaddan nan yau ana ana magana fa in ka cire shekara 25 zuwa wani abu a shekaru na ni nawa nake inna lillahi wa ba zai samu ceto annabi ba eh ban taba ganin tashin hankali a waje na kamar wannan abun ba saboda wannan fitina ya je ya yi noma shekara biyar. Ya yi noma wajen shekara biyar. Amma wallahi ina karantawa a wannan lokacin. Shekara na duka a lokacin in ka cire ishirin din abin da ya wuce kaɗan ne. Ka gane ina cikin kuruciya na ne ina cikin yaranta na ne. amma da yake mun taso a cikin bayin Allah na tashi tare da Maulana shi abul Fatai tun a lokacin ma na zo na cewa shi abul Fatai zan tafi Lagos yace lokacin ya saba ji na ina cewa zan tafi Abuja saboda lokacin Abacha ne eh. Maryam Abacha din mun hada dangi da shi a lokacin na fara shiga bila okay okay, eh na sha zuwa bila in zauna da Maryam Abacha a wannan lokacin mm. To a wannan lokacin shehi ya san ina zuwa Abuja sai da na zo na gaya masa zan tafi Lagos sai Shey ya ce a'a Abuja na ce shehi Lagos zan tafi ya ce Abuja na ce Lagos zan tafi so uku in banda ya haranta Shey yana ashe ni zan je shiga wani hali ne a can <laughs> ni ma sai da na sha wahala baki a can kafin Allah ya kawo mu eh sannan ka gane maganar shehi sai na gane maganar da shehi yake faɗa <laughs> <laughs> to saboda haka to yanzu ya za a yi ibnu abdul hadi shine mahallu shayi hmm. ibnu abdul lokacin da ya rubuta littafi na shekaru sanawa ya za a yi ka ɗauko marsiya na malami kaga cewa an ce ibnu taymiya ya ga Allah ka ɗauka ka sashi a cikin littafinka ya za a ce marsiyan wani ya rubuta shi an rubuta a ciki cewa ibnu taymiya ya bi annabawa ya fi har manzon Allah ka ɗauka ka rubuta shi a cikin littafinka ya za a ce ibnu taymiya ma'asumi ne ka dauka ka rubuta shi a cikin littafin ka ya za a yi ibnu abdul a ce maka an merwa annabi muhammadu zancensa wannan hadisi ingantacce a ce ba za ta yi amfani ba akan ibnu taymiya ka dauka ka rubuta shi a cikin al'ukuru dubiya eh, kaga shi ma ya wannan ta addini sosai da ake neman amsa da gaggawa yawwa insha Allah To, a jama'a za mu bude layi, za Allah za mu ɗauki mutane uku kacal ne saboda yanayin lokaci. Kuma kada za ka kira ka a kan topic. Uh, farko, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. Amma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'am kola, sunan ka da inda kike kira. Sunana Aliyu Adamu Muhammad. Malam Aliyu Adamu Muhammad. Daga ina kake kira? ina Kano. Masha Allah. To Malali kana tare da Shek Ali akan wannan layi. Ah, to ai kai ne shi tun da sai aka fara kada ko ni ina ina kwanciya na fara magana ma lokacin kake saurara. To masha Allah muna jin ka. Kuma dukkanin abubuwan da shi ya faɗa duka na ji su. Na'am. Na farko na farko ni da shawara ce nake so in bar wa al'umma baki daya ya ya danganci wannan topikin malam da ya faɗa yake yi eh to zan ce ya danganta Ah, in za zaka yace don Allah mu tsaya kan topic babu mu abin da zai sauka sauke mu kan topic ya hakuri Allah ya bada sa'a eh amma kana da magana kan wannan topic bismillah a ni magana na abin da wani magana zan ci akan wannan topic ko ka san magana in aka abu a ah! abin da yasa ce ban da shi magana ne na malumai eh na fahimce ka na fahimce ka kaman ah, in za a kaman gobe haka muna da program jibiya kaga abin da yasa malami bai zuwa zuwa zauna kaga kaman awa daya ya karanto littafi abin da yake so muka kawo wani abu daban abin da faɗa yana da muhimmanci sosai amma muka sauka kan wannan topic ka kuma mun bata wa malam karatu ka gane eh eh kai hakuri kai hakuri kai hakuri Eh, mun gode sosai. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barkatu, Kola da kira da Red. Kola da kira da Red. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan kirga na ke kira? Daga Sokoto Abba. Eh, daga ka, me ka sa wani bakin ka ne? Eh? Abba, Abba. To, Mala Abba muna jinka. ka. Rashin kana ji na sai gaskiya jawabi ya yi daidai ina ji kuma kabila ne na kanuri. Jawabin ya yi daidai. Ya yi daidai har da muke da irin wannan jawabi. Allah saka mai da alheri. Amin amin amin amin malam abba amin malam abba mun gode Allah saka maka da alheri kema mun gode mun gode mun gode. Assalamu alaikum kola kan TikTok. Kola kan WhatsApp ya kuri tsaya. Kola kan TikTok assalamu alaikum cire kan mute. <clears throat> Kola kan TikTok, kire eh, kan assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan ka daga nake kira. Sunana Abdurrahman Rabiu daga jihar Kano. To Malam Abdurrahman kana tare da Shak Aliyu akan wannan layi. Allah sarki zaki tare da Sayyidi da Aliyu ne muku fatan alkhairi kuma muna jin daɗin wannan ah, darasi da ake sakamakon mutanen nan suna ta maganganu a kan mu waɗanda kuma suna tsammanin kamar ko su ba su da wasu abubuwa koyayyu irin waɗannan amma irin wayannan gamsassan bayanai da samalin suke fitowa su yi shi ke nuna da cewa lallai ba sa karatu kuma ba su san abubuwan da suke a cikin gidajen su ba kenan ah ba san gidansu ba yawwa ya kamata a ci gaba da fitowa ana warware irin waɗannan abubuwan eh. da suke fitowa suna yi ba tare da sun yi karatu ba tare da sun Ah, ki da lallai ba menene ilimi ba kenan da suke ganin cewar ko kafirci ne ko wani abu makamancin haka hmm. akwai a cikin wani abu kan matan sarki kenan eh. mun gode ah don ga Maulana Sheikh Ahmad Imam ya hau ah, shayi na shek amari ba Allah taimake ka eh, wa alaikas salam ya maulana ya maulana an dawo ne wallahi mun dawo alhamdulillah shi shekaran je eh muka dawo na zo ina yawo kan tiktok sai na hadu da kai yanzu na kuna program haka ne na ni eh, da shek ali ina eh, ji kana eh da shek ali Allah sarki to Allah ya saka da alkhairi amin amin amin wato kusan kamar abubuwa da na riska a ƙarshen nan daga cikin abubuwa da yake faɗa haka ne. Eh, yana da kyau dama eh, idan adalci za a yi shi ne, idan misali za ka ɗauki al'alhukudu turiya ka karanta ka ɗauki jawahirul ma'ani ka karanta sai ka je ka kyautata zatowa al'alhukudu turiya amma ka kasa kyautata zatowa jawahirul ma'ani. Zai zama adalci a ciki kenan. Ah, amma idan misali ka ce misali waɗan abubuwa da ka gani a cikin jawahirul ma'ani za su zama gulubi To mm. kuma ka ce waɗanda suka zo a cikin alhukudu durriya su ma gulubi ne. Mm. To idan ka yi haka alal akalli ba za a ce to ka yi adalci amma idan ba ka yi haka ba ka je ka koma ka ba da tawili mai kyau a wancan. To ka kasa ba da tawili mai kyau a wannan to ka gaskiya akwai son zuciya kwarai da gaske. Mm, Saboda haka muke jawo hankalin al'ummar musulmi baki daya wallahi akwai abubuwa da yawa waɗanda ba haka muke so a kasance ba mm. da muka fi so a kasance ya zama ana adalci wa juna ana kyautata zato wa juna saboda kyautata zato wa juna shine abin da ya fi a gare mu baki daya amma da yawa za ka ga wasu bangare musamman kamar waɗanda suke ɗauka zan faɗa kai tsaye kamar abin da ya shafi bangaren wahabiya misali su kaga matsalar da musamman muke ɗan samu su har ga Allah shine idan malamansu suka koma suna raddi akan waɗansu abubuwa da ba su gama fahimta ko ba su gama sani ba so suna ba shi hukunci hukunci wanda yake tare da su wanda suna gani shine kawai daidai in ba wannan ba to ba zai zama akwai abin da yake akasinsa mm. to lokacin da ya zama na misali wani daga cikinsu ya ɗauko kalmar zafafawa kamar daga cikinsu wanda wani zai ɗauka ya kafurta wanda ya ga dama ya kafurta dukkan abin da shafi a halin sau baki ɗaya kafurta su akan wasu abubuwa da shi yake gani ai hakan suke to a lokacin da azo aka zo wani yana raddi a bangaren abin da shafi shafi tasawu idan ya zafafa sai kuma su je abun babu daɗi mm. amma da kinta idan misali za ka yi radde wa wani da ya ɗauki ɓangaren zafi a ɓangaren tasawuf to yana da kyau kafin ka yi radde wa ɗan tasawuf ɗin ka fara radde wa wanda yake tare da kai a wahabiya da ya ɗauki irin wancan zafi wanda sababin wancan zafin ne ya sa wannan wanda yake ɓangaren tasawuf ɗin shi ma ah, watakila ya ɗauko wannan zafin to amma duka irin waɗannan adalcin ana rasa su amma tabbas wato sarki zaki ba irin hakan muke so a kasance ba to amma dai da za su janye irin wa'ancan din to sai a dawo kawai zalla mm. abun da ka faɗa abun da ka faɗa wanda ba daidai ba mm. to idan na zo na makarande zan makarande ilman yadda watakila in fahimtar da kai abun da kai baka fahimta ba in sanar da kai abun da bi Suleiman ne sunan shi ko ah, Sheikh Ahmad Imam ne Sheikh Ahmad Imam ka san idan mutum ya dubi tarbiyyar shahinan haka ne haka ne to akwai shahinan mu da basu taba kama sunan wani kungiya ko wani mutum ko akidar wani ba har suka tafi lahira yawa abinda ya kawo yau duk duniya ake wannan maganan da an ga an yi shuru din suka ɗauka mu nan ba mu da dalili ba mu da hujja mu kafurai ne mu mushrikai ne mu yan bidi'a ne Mm. To asali kuma dama Allah ya ba da dama. Eh, Idan an yi maka, kai ma ka yi daidai yadda aka yi maka. Eh, fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi. Eh, Allah ya sake cewa wala in sabartum fa huwa khairul lisabirina. To su shehinan mu na da Allah ya ji kansu sai suka dauki wala in sabartum fa huwa khairul lisabirina. Sai suka dauki wannan mu kuma yan zamani na yau in ka taba shayi na na san inda zan taba shayin ka yauwa in ka taba mazaba abin ɗarika na nima na san kana da ɗarika eh, eh, ah. to saboda haka amma mu dai a duk da haka din na kungiyar izala ɗarika ne shi ma a ɗarika ne mana duka ba kafa ta aka yi ba bayan shekara har tana da rijista ba a Nijeriya kungiyan izala ma akwai akwai hatta da rijista ai ba ta cikin a ah, inna dina inda lahil islam idan mutum ya ce maka shi ba wahabiye ne intisabi ne ga ibnu abdul wahab idan mutum ya ce shi dan taimiya ne intisabi ne kai ko mutum ya ce maka shi ba salafe ba abi salaf to salaf a wajensa ibnu taimiya ne su ibnu qayyim shine salaf a wajensa dan zai iya ya saba wa imam malik zai iya ya saba kowa a duniya akan ibnu taimiya Allah ya gyara Allah ya ba mu sa shi amari ba akan ganin Allah da ya ta da tarzoma shayi yayi maganar sa tun sati biyu ko uku ne ma a sati da eh, wancan eh. sati uku ne da shayi yayi hmm. to yanzu ga malam jirani kuma ya sake yi a Ghana ya tada zaune tsaye shayi kuma ya zo ya karanto mana yau a Ibn Taymiya shi ma ya ce ya ga Allah kan kuma an ce wai annabi bai ga Allah ba an karyata cewa annabi bai ga Allah ba to amma kuma ga anan kuma an ce ibnu taymiya ya ga Allah to kaga wannan magana yana da yana yana yana da burda hankali kuwa eh gaskiya gaskiya ne na ma game da abin da ya shafi ganin wannan wannan na'am ah, magana ce kan na na Aisha da eh, Abdullahi dan Abbas dukkan wanda zai dauko tushe ina shari'a yake ba dole ne ba zai yada Abdullahi dan Abbas ba hasali ma yana daga cikin ahlul baiti kuma da girmansa ya faɗi cewa Annabi sallallahu alaihi wa ya ga Allah hmm. to kaga eh, idan mutum zai magana ta adalci dole ya ɗauko tushen daga nan hmm. amma idan mutum ba zai yi adalci ba to dole ne ya watsar da zancen ta fiskar maganar nana Aisha a inda take kokari ta kori to amma sai dai akwai abin malaman usulul fiqh kullum suke yi Mm. lokacin da wani ya ce ya ga wani abu wani ya ce bai gani ba za a gabatar da wanda ya ganin akan wani bai gani ba saboda shine ziyadatul ilimi da kamar misali eh, don muka dauki wasu masu ga malamai suna warware su akan haka misali ka ɗauki alkunut da ake a sallar subahi hmm. a lokacin da ka samu wa'yansu suna kokari su raunanta hadisai da suka zo akan alkunut hmm. da kuma wa'yansu da suka inganta hadisai da suka zo akan alkunut hmm. misali hadisin anas na cewa annabi bai bushe ba yana alkunut har ya rabu da duniya sai wani hadisi kuma yake kokari kore wannan alkunut da sunan cewa bid'a ne ko wani abu makamanci haka to abinda al-Imam Nawawi yayi a wajen sai ya ce a ah, tunda dai wannan hadisin ya inganta to za a ce ziyadatu ilmin wato wanda ya ce annabi yayi za a gabatar da shi akan wanda ya ce bid'a ne to kamar nan ma abinda za mu ce wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah za mu gabatar da wannan maganar sa akan wanda ya ce ba a gani ba wannan kawai ita ce eh, eh, <laughs> Allah ta yake shi alhamdulillah Allah ya saka da alheri a dauki ko mutum da ya ko biyu sai mu tashi eh minti da eh, ka isar da godiya wa malam mun gode mun gode jama'a insha Allah wannan um, saka insha Allah akwai karatu da shaide zo yayi akan auren mutu'a in Allah ya yarda to bismillah zamu doki abin magana shai zai mana addu'a Kamu Allah ka mu sati amma ka amanta akwai tahadin shai ya kara muna daya farko akwai na ganin Allah da shai ya tsaya har yanzu ba wanda ya zo ya warware wannan sa'annan shai ya sa kuma na biyu da ya kawo mana cewa an ce ibn timay ya fi kowa ya fi annabawa har na ƙarshen ma wannan baki ni yana <laughs> ba zai ya faɗa ba kaga hmm. ya ta a zo a warware muna ina aka ce wani abu ne hujjar su akan haka sa'annan na uku shay ya karanto mana cewa an ce a bi mana a kan ganin umurni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar aka kafurce wannan abu cewa ba za a yi ba insha Allah eh shai ga Sheikh Ahmed Imam Abuja shi yana kira da mu bashi minti daya eh ya kamata a dauki mutum biyu uku a gurguje sai mu tashi eh, ko za ko Allah ya sa wani zai shigo <laughs> saboda <laughs> assalamu alaikum mai gidana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Farko Shek Ahmad Imam Bauchi yanzu kuma ga Shek Ahmad Imam Abuja. Eh. Na bismillah bismillah mai gida na. Daga makala an lafiya. Alhamdulillah. yana yana gaisuwa wai an wuni lafiya. Ah lafiya lau Imam Ahmad ya kwana biyu. Lafiya kala akar makallawa ya isa Alhamdulillah ya Abuja. Lafiya kalau sai godiya. Alhamdulillah. Allah ya saka da Allah ya saka da Amin. Amin ya rabi. Amin. Muna godiya. Lalle ga Allah muna jin wannan karatu da Alhamdulillah. Allah ya kara baka sabaci. Amin, amin, amin, bijai Rasulullah. Saboda, amin, saboda su hajiyawa gaskiya a yanzu so ko ina in ka je a kafafen su wato so suke tashantar da hankalin mutane a bar saura kwarai ba su iya bi da hujja su bar sa shi ba da am kwarai na kwatanci wasu maganganu da irin mm. saboda dama da haka yake kame kame na eh to Allah Allah ƙara muku sabati kuma wannan abun yin abun nan ana ba kuma abun da kuke tabbata wannan haka ne duk wanda zai adalci ya sani yanzu kar aka da zai ce ai da niya ba ya rubuta wannan littafin ba sai da ya mutu aka rubuta amma saboda ai shi malami ya shi ban shi hmm. yanzu kana so ka san girman annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba na'am saboda aikin sahabbai a wajen shugaban mu Mali ya ya fi hadisi da kawo nassin hadisi amma idan ya saba da amalin ahlul bani, saboda sabon annabi da suka da aka ga suke yi ba sai a dauki abun saboda su suka rayu da Allah sallallahu alaihi wasallam suka san maganar shi na farko su suka san na ƙarshe su suka san wace shi ta shi shafi hmm. saboda haka kaga ko shi Abdulhadi dan ka baka iya kirga al'adun jami'a guda biyar baka sa shi ba kwarai kuwa a babu ma wanda ya kashe yawan da fa'i ba almajirin jami'a ibn qayyim al-jawziya kwarai su sauransu su kansu suna a wasu abubuwan da ya yi. sai ibn kasir duk suna sabawa da shi lokacin shi inda ya sa saba mu ahli sunna da yawa amma ibn abdulhadi kuma da ibn qayyim su ke makaranta da faɗa saboda haka magana wani zai ba shi ya rubuta ba shi kaza ba kamar faɗa kallahu ya karanta ya gani kuma ya tabbatar ikirari yake yi kwarai kuwa da haka in suka tashi wani sharu ma sai ka ji an ce maka ah, ai wanda ya rubuta su sufaye ne suke rubuta suke rubuta kaza haka sufaye kuma an ka tambaye da maka gaba daya yaki ya ce da sufaye sufaye masu a burizin har ya mutu to mm. amma yanzu da kun gawan wankan gawan shi da cin makaran shi da sabulun wankan shi su ce sufaye ne ka kace abokin gaban ka ne haka ba da kai kuma sai ka zo kanka <laughs> na rainin hankali wa mutane da sauran da mu dai a Allah kai malam kuma muna da malam da Allah da kai da girma sarki na insha Allah insha ah, musamman karatu malam din nan ana dan lokaci ko insha Allah ana ba da insha Allah wancan sati ma rasuwa muka samu shi in ba ka ba da gaskiya bana na na wasa da karatuttukan kansu. insha Allah eh, gaskiya eh, amin amin amin amin burge shine gashi yana yin da ga alhamdulillah alhamdulillah hmm. duk wanda mutum ya kai ga mushkilanci bai sai ya zo ce ba haka ba sosai kwarai Allah ya ba shi na'am masha Allah Allah ya sanka da amin amin amin amin mun gode mun gode ya malana da wannan addu'a saboda lokacin fitana ya ya wuce ana jira na kasa to to madalla <laughs> Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya sare kuma muna yi wa ƴan uwa bishara gashi dai watan masoyi ya kusan shiga Allah ya samu shiga shi cikin lafiya da kwanciyar hankali da wadata alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq min bidadil azim salatan tabtaw lana biha abarda wa tasir wa tughliqu biha anna abwab ash-sharri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa al-qanim al-marwan man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi al-fatiha Mun gode. Allah ya saka Amin.